Vous êtes à l'écoute d'un programme en rediffusion. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan a auna lafiya kuma an sha ruwa lafiya. Binta suleimaniyar ce tare da Murtala Faruk Sanyina muka sake dawowa a shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. Yau Laraba 19 ga watan Afrilun 2023. Da hukumar zaben Najeriya ta tabbatar da zaben gwamnan jihar Adamawa Umar Fintiri karo na biyu tare da mika mishi takardar shaidar zaɓe. ba hankuran da zan yi ko bayan shekara nawa sai na hukunta su saboda waɗannan mutane miyagu ne a tafiyan demokrasi a najeriya idan hudu da jaman za su haɗa kai su ɓata demokrasi mu ban ga dalilin da dukka najeriya ba za mu taru gaba ɗaya mu yake su ba kuma hanyar ya kansu shine mu kai su kotu kotu ta yi hukunci a kansu kana tafi da rahoto na musamman a kan sana'ar ɗinkin kayan sawa wato tela a najeriya wanda mustapha nasir batsari ya shirya kuma zai gabatar muna kuma dauke da karatun alkur'ani mai tsarki da kuma labaran wasanni daga ghana amma kafin nan ga murtala da labaran duniya masu saurare barka da shan ruwa da fatan an wani lafiya ga kuma cikakkun labaran duniyar dakarun bangarorin hamayya da ke yaƙi da juna a titunan babban birnin sudan sun ayyana wata sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta na tsawon sa'o'i 24 a yau laraba bayan kasawar irin wani yarjejeniyar da aka kulla a jiya rundunar sojin sudan da rundunar tsaron kasar ta rsf sun ba da sanarwa kowannensu cewa za su yi biyayya ga yarjejeniyar ta tsagaita wuta ta wucin gadi kamawa daga karfe shida na yamma agogon kasar wato karfe hudu na yamma agogon gmt to sai dai babu tabbas ko yarjejeniyar tsagaita wutar za ta tabbata kamar yadda kamfanin dillancin labarai na associated press ya ruwaito wasu mazauna birnin khartoum suna cewa sun jiyo karar harbe-harben bindiga babu kankautawa da kuma fashewar bamabamai har ya zuwa faduwar rana a nan washington sakatariyar watsa labarai ta fadar white house karen jane pierre ta kira ga bangarorin biyu da su mutunta yarjejeniyar su kuma dakatar da tashi hankali domin ba da damar tattaunawa ta sulhu an ba da rahoton gwabza kazamin fada da safiyar yau laraba a zagayen babbar shalkwatar rundunar sojan kasar ta a khartoum yayin da kuma jiragen saman soji suke kai hari ta sama kan rundunar tsaro ta rsf da ke yunkurin karbe iko da kwatar amurka ta ba da sanarwar wani sabon tallafin soji na dala miliyan 325 ga kasar ukraine a yau laraba a wani shirin tallafi da ake sa ran zai hada hada karin makaman atilare da manyan rokoki a yayin da ukraine take ci gaba da bukatar makaman atilare masu yawan gaske sabon tallafin na yau talata ya kasance karo na 36 na amincewar shugaban kasa domin fitar da wasu kayan aikin soji daga taskar ma'aikatar tsaro tallafin ya zo ne daidai lokacin da lamuran yaƙi a ukraine suka kankama har suke wato har suke bayyana raunin rasha da kuma jajircewar ukraine da kuma jajircewar da ukraine ta yi na kariyar yankin kasarta a cewar wani babban jami'in amurka shugaban sojojin kasa na ukraine ya faɗa a jiya talata cewa rasha na kara yawan amfani da manyan bindigogi da hare-hare ta sama a yankin da ake yi wato a yakin da ake yi a birnin bakamut na gabashin ukraine duk da cewa rashar na ci gaba da tafka gagarumar asara a yakin moscow ta fara wani sabon salon farmaki a ukraine a farkon wannan shekara wanda ya tsaya cik kuma kif na shirin kai wani gagarumin farmakin mai da martani da ake sa ran zai soma cikin kwanaki ko makonni masu zuwa. shugaban koriya ta kudu kim jong-un ya ce kasarsa ta kera tauraron dan adam na leƙen asiri na soji irinsa na farko a duniya kuma yana shirin kaddamar da harba shi a wata rana da ba a bayyana ba kamar yadda kamfanin yaɗa labaran ƙasar ta bayyana a yau laraba gwajin makamai da rokoki da suka gabata sun nuna alamun cewa koriya ta arewa na iya harba tauraron dan adam zuwa sararin samaniya to amma ƙwararru da dama na tabbatar da ko tana da ingantattun na'urori wato na ta to amma kwararru da dama na ta babar ko tana da ingantattun na'urorin ɗaukar hoto da za a iya amfani da su domin leƙen asiri daga tauraron dan adam ɗin domin kuwa an fitar da hotuna marasa inganci sosai bayan harba makaman a yayin wata ziyara da ya kai a hukumar kula da sararin samaniya ta kasar ajiya talata kim ya ce samun tauraron dan adam na leƙen asiri na soji na da matukar muhimmanci ga koriya ta arewa domin samun damar amfani da makamanta na nukiliya kamar da ya kamata. To labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. India ta kama turbar kasancewa ƙasa da tafi kowace yawan jama'a a duniya, inda za ta zarta ƙasar China da yawan mutane miliyan biyu da dubu ɗari tara ya zuwa tsakiyar shekarar nan ta dubu biyu da ashirin da uku a cewar wasu alƙaluma da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar a yau Laraba. alkaluman sun bayyana cewa kasar ta kudancin asiya za ta kai yawan jama'a biliyan daya da miliyan dubu dari shida inda za ta zarta china mai yawan mutane biliyan daya da miliyan dubu dari bakwai china ta kasance kasar da ta fi yawan jama'a a duniya tun daga akalla shekara ta alif shekarar da aka soma kididdigar jama'a ta majalisar ɗinkin duniya kasashen china da india duk suna da sama da mutane biliyan ɗaya da miliyan hudu kowannensu waɗanda idan aka haɗa su za su ba da adadin sama da kashi ɗaya bisa uku na yawan mutanen duniya biliyan takwas a ƙarshe yau laraba sakataren tsaron amurka lloyd austin ya bayyana goyon bayan ƙudurin ƙasar sweden na shiga ƙungiyar ƙawance ta nato da yake jawabi a lokacin wata ziyara da ya kai a sansanin sojin moscow na ƙasar sweden austin ya ce amurka na fatan ci gaba da fafutukar da kuke yi ta samun shiga nato kuma za mu yi aiki tukuru domin tabbatar da aukuwar haka kafin babban taro sweden ta gabatar da bukatar ta na shiga kungiyar ta nato tare da kasar finland domin mai da martani kan mamayar da rasha ta yi wa ukraine a shekarar bara a hukumance dai finland ta shiga kungiyar kawancen ne a farkon watan afrilu yayin da bukatar sweden ta sami tsaiko sakamakon kin amincewar kasashen hungary da turkiya a gaida murtala faruk sanyin na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To kamar yadda kuka ji a farkon shirin hukumar zaben Najeriya INEC ta mika takardar shaidar lashe zaɓe ga gwamnan Adamawa Umar Fintiri. INEC ta mika takardar a Abuja ne maimakon yadda ta saba yi daga jiha don dakatar da shugaban hukumar a jihar Barista Hudu Ari da ya dace ya mika shaidar. Wakilinmu mai ɗauko mana rahotanni daga shalkwatan hukumar zaben a birnin tarayya Abuja. Nasiru Adamu El Hikaya na ɗauke da ƙarin bayani. I take the blame and I make apology openly. I'm sorry for what the hoodlums and the miscreants ina mai ba da haƙuri ga cin zarafin da aka yi wa ɗaya daga cikin kwamishinonin zaɓe wato farfesa aa zuru da aka ɗauka ko shugaban hukumar ne hudu in ji gwamna fintiri bayan karɓar takardar shaidar Umar Fintiri ya nuna cewa abin da ya zayyana da wasu 'yan siyasar Abuja da ya zarga da hargitsa zaben jihar fiye ma da batun fafatawarsa da Aisha Binani ta APC. Ai kowa ya san cewa mutanen Abuja su suke amfani da hudu. Idan ka ga harka da yanda ya gudanar da zaben tun farko mun yi complain a kansa. Tun farko babu ma'aikacin INEC guda ɗaya ad hoc wanda ba 'yan APC ya tura je su yi yaki da mu akwatin zaɓe ba. babu yan apc da bai sa su je su yi collecting result a award da local government ba kuma karshen da muka yi kuka aka ki amsa sanda ya zo ya nuna halinsa a fili wanda kuma kai da ni da ku duk a fili ba hankura da zan yi ko bayan shekara nawa sai na hukunta su saboda waɗannan mutane miyagu ne a tafiyan demokrasi a najeriya idan hudu da jaman za su haɗa kai su ɓata demokrasi mu ban ga dalilin da duka najeriya ba za mu taru gaba ɗaya mu yake su ba kuma hanyar ya kansu shine mu kai su kotu kotu ta yi hukunci a kansu game da bin kadun farfesa zuru da aka kwabe masa kaya gwamnatin tiri ya aza alakin ga waɗanda ya zayyana da 'yan zaune gari banza inda ya ta yin tallafawa farfesan a madadin ba da diya. Dan ya kama mu kai shi asibiti eh, gwamnatin adama za mu kai shi dan uwanmu ne dan Najeriya ne kuma ya tsaya saboda demokrasi duk abin da ya same shi da shi da iyalinsa za mu kula da su. Dr. E.D. honk wanda ya wakilci gwamnan a ɗakin karɓar sakamakon ya yaba hukumar zaɓe don mika batun hukunta barista hudu ga 'yan sanda. an samu rashin fahimta mutane suna tsammani wannan malamin zaben da suka je suka farma masa wai shine hudu wancan tijon wukari wanda ya mana barnan nan allah ya sani ba shi bane kuma wannan su biyu ainihin kwamishina malam bila da shi wa'annan da tabai ne kuma su ne ma suka samu aka yi aka tattara wannan kuriyar nan da aka soma tattarawa hudu ya zo ya tabar gaza zashi a garin mutane cikin su gegece sai ya faru haka muna fata akan cewa kusan duk adamawa ya kamata a baiwa mutanen INEC hakuri wannan rashin fahimta ne da rashin sani akan cewa wannan shaidanin wannan abun shine hudu ne ya haifar da wannan abun yanzu za a jira ga mataki na gaba daga bangaren 'yar takarar apc aisha binani ko za ta rungumi kaddara ko ko za ta garzaya kotu nasiru da mai murar amurka daga abuja najeriya Madalla an gaishe ka Malam Nasiru da wannan rahoton. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro yanzu kuma sai rahoto na musamman akan sana'ar ɗinki a Najeriya da Hassan Umar Tambol ya haɗa mana. a kowace shekara a lokutan sallah karama da babba telolin da masu yin kwado da linzame suna karɓar tufafi ga jama'a domin su ɗonka musu a wani lokaci suna ɗonkawa a wani lokaci kuma suna sha tafi ciki su karɓi abin da ba sa iya ɗonkawa na tattauna da wasu teloli da mai yin kwado da linzame da wani da ya bada ɗinkinsa domin jin ko aikin na tafiya daidai a birnin ibadan sunana ibrahim me aikinka ɗinkin tela nake batun ɗinkin tela halin yanzu yanzu ga sallah ta yi kusa a to mu dukkin tela alhamdulillah komai na mu tsari muke bi muna diban waɗanda za su yi tafiya sai mu sa su a gaba wanda ba za mu samu matsala ba amma waɗanda muke da nan ciki waɗanda suke nan cikin unguwa ko ku cikin gari to sai mu aje su gefe sai mu mun masu tafiya sai mun so mai musu to kaga ba mu samun takura to yanzu gashi na ka tara tufafi kala-kala iri-iri da yawa kana ganin kana kammala wannan dinki kafin kwanakin da suka rage ga wannan sallah a tabbas don dinki na tsari ne gare shi idan ya rage saura kwana goma ni ba na karba idan na cinye cikin kwana goma nan kwana biyar in na cinye aikin da yake kamar na ci kamar guda talatin sauran kuma sai in ƙara karba to na san zan cinye su bara ma haka na yi na zauna ma ran sallah ban da matsalan komai da kowa na gama ma kowa aikinsa kana ganin wannan aiki naka wannan sallah ma za ka kammala shi basu da dan Allah ai ya danganta daga telan ne idan baka sa kwadayi akan ka ba aka gama aikin ka in ka sa kwadayi akan ka kuma ba za ka samu gama aikin ba yanzu a ni kana ɗonka kamar tago da wando guda nawa to da yake ni ina kwana ne gari ya waya amma tun safe karfe goma zuwa karfe a sha ruwa gaskiya zan hada kason guda takwas. Ta gwanadu ha guda takwas. Tabbas zan hada guda takwas. To idan babban riga ce fa? Da babban riga yi zan hada kamar guda uku. yawanci mutane na cewa teloli ba su cika alkawali ba har dai idan aka ce sallah ta kusanto to kai kana cikin waɗannan masu alkawali ko kuma mara alkawalin eh to kamar yadda na gaya ma da farko na ce maka ya danganta daga yadda mutum ya ɗauki tsarin shi ne ni ba na ɗaukan abin da ya fi wahal da ni a kai duk abin da na samu na gode Allah bakin abin da na samu don haka ba na takura kaina balantana ya mun yawa amma ka zo nema alfarma inda sarari zan maka ba sarari zan gaya maka domin kwanda ranka ya ɓaci ban karɓa ba da ranka ya ɓaci ka zo baka samu ba sunana malam ibrahim yalwa ya wuri aiki na aikin kwado na linzami haka da kaftani na hannu ko waɗanne irin tufafi kana yi musu kwado da linzami eh, insha Allah kamar yadda mai gida na ya koya mini ina iya gurgurdon abin da ya koya mini gashi yanzu sallah ta gabato yaya batun kwado da linzami kana iya kammala waɗanda ka karɓa to alhamdulillah ka san yanayin aiki yanayi ne wanda abin da ya fi dacewa a wurinka da duk ka ɗiba kake ganin zaka iya karewa kana iya kamantawa ka yi amfani da shi. To yanzu ga suna gani tsibi tari ga sunan kala kala ga ja ga fari ga baki ga bulu ga ruwan ɗora tufafi kuma duk kwaɗo da kai kai kammala wannan kwaɗon gashi kuma sallah ta to. Alhamdulillah ba wasu ayyuka ne masu wahala bane don ba karta ne ba ne yawancin su duk cin baki ne amma yana mai gida na koya min mm, sauran aiki ne ma yana da sauran aiki insha Allah kara ko biyar ko shida ko bakwai ko goma yana iya yi rana guda insha Allah. Yanzu nawa kake yi ma tago kwaɗo. eh to kartani dai ana yi dubu bakwai dubu takwas attara tara abin da ya yi ƙasa kuma ana yi gwargwadon abin da ka nuna shine za a yi maka irin babbar riga fa to babbar riga akwai ta dubu talatin akwai ta sha biyar akwai ta ishirin da biyar yawanci ka san ko ɗinkuna ko wasu abubuwa suna da sunaye shi ma kwaɗo suna da suna kala kala ka san ɗinki in dai aka ce na hannu ne akwai babbar riga wadda ake kira jinduma ka gane wadda ake kira kwaɗo da linzami to ita daban karta ne wanda ake ɗinka riga da wando shi ake kira karta ne shi kuma cin baki wanda aka gama riga ga baki ɗaya complex sai a mai dan cin baki gefe guda kan flat sai a zana wani fulawoyi masu ma'ana sai a yi mutum kamar yadda yake so sai a yi dinga da shi na dubu uku ne dubu biyu dubu ɗaya da ɗari biyar ne yake so sai a yi maka ka san kowa da gargwadon iyakar nashi karfi a shekarun baya da kana yin wannan kwado ka taɓa yin kwanta ga sallah ta zo ka kammala ba gaskiya na taɓa yi abin da ya kawo haka shi yasa na ɗauki mataki don a kome zuwa ya ɓaci ka ya ɓaci uban ka ya ɓaci kowa naka amma sai ka ce shi ya haƙuri domin me ka an sa da niyan ka mai Allah bai kaddara ba amma shi bai ankara da haka ba sunana Sale Taylor kara nasara a kinyale yaya batun ɗinki bana maganar ɗinki bana dai sai a hankali me yake nufi abin da ya sa mutane ba su da kuɗi ba su sayi yadiddika da wuri ba akalla kafin lokacin da za su fara kawo ɗinki wata ya kai sha biyar to wata sha biyar an zo an tara ma ɗinki kamar na mutum hamsin yaya za ka yi ka gama su kuma akwai waɗanda ko da sallah ya rage kwana hudu biyar kwastomominka ne an daɗe ana yi da su in suka kawo dole sai ka karɓa. to da yake kana ganin sallah ta karatu aka kama ɗinki ka san ba ka gamawa me yasa ka karɓa. gaskiya da yawa waɗanda suka kawo kawo na karba na san zan iya amma da yawa daga cikin su wayanda nike komawa da su bakin kwastomomi ne wayanda suka ga ba su samu inda za a dinka musu ba sai su kawo amma insha Allah din kuna na da suke hannuna daga yau zuwa gobe zan kammala in sallami kowa gaba daya insha Allah to amma ina ganin ga tufafin nan da yawa nan kajera can kajera nan kajera kasa ga sun jibge a kasa duka ka kare wannan dinki kafin kwanakin da ba su kai mako daya ba ko sati daya mu ma muna da korafi ga masu kawo dinki dan suna kawo muna dinki su aje muna yadi sai yadi ya yi sati uku hudu mutum bai waiwaye yadin shi ba sai sallah ta rage kwana hudu ko biyar ya zo ya ce shi yana da dinki gidan tela yana so ya karbi kayan shi ya dau kudi ya baka in ya baka sai ya fara faɗa cewa kayan shi ya kai sati uku sati hudu ba a yi mai dinki ba. to amma wasu mutane na korafin cewa ana kawo muku dinki koyi wajen sati biyu sati uku wata da kai karshen ta ma har yadi shi bace ba ku dinki ba. mafi akasarin masu cewa haka nan ajiya suke kawo tela. kana nufin ba dinki sun ka baka ba. dinki ba kudi ajiya. to kai aikin ka ne ka ansa ka aje ba aiki na bane idan na ce ba zan karba ba sai a ce a yi hakuri bari a shiga kara a fito daga shiga kara a fito in mutum ya ganka sai ya canja hanya shikenan ya zan aje shikenan ya zan ajiya goban ka ganshi ya ce ma yana zuwa jibi yana zuwa haka ya dadi. to yanzu mu koma a game da wannan dinki da ka tara haka ya za ka yi da masu waɗannan dinkuna idan sallah ta zo wayannan dinkunan da na tara yanzu akalla akwai sama da na mutum hamsin wanda na dinka ba a ɗauka ba kuma ni ma ina da bukatan matana da yara na da za a musu kayan sallah na haɗa kuɗi na na sa na yi ba a ɗauka ba saboda haka wayanda suka bani ni ma ban gama ba su yi hakuri an yi ba bashi to me zaka ce ma waɗanda ke cewa tailoli ba su cika alkawali ba musamman idan sallah ta taho domin sha suka ta ciki su karbi kaya babu iyaka abin sun san ba za su iya dunkawa ba gaskiya daga cikin tailolin akwai masu dogon kwaɗayi wanda ya san ba zai yi ba zai karba amma mu mafi akasarin aikin mu in ka ga aiki ya kai ga ana rikici da ni an kawo ne ba a bada kuɗi ba sai ya daɗe mutum ya zo ya ce yana buƙatan kayan shi kila kaya ya yi sati uku ko wata guda tukuna Na mutum ya zo ya ba da kuɗi sai ya ce yana son kayan shi gobe ko jibi kaga dole a yi rigima tunda ba mu ke aikin ba. To wa yake aikin? Akwai wanda muke ba da kwaɗan hannu za mu kai musu su ma rana za su sa mana kuma sai mun ba su kuɗi. Kayan da ba za a yi mu kwaɗo ba Kayan da ba za a yi kwaɗo ba in ka ga mutum bai same shi ba gidan tela to shine ya zama baki ya ƙi ba da kuɗi. Sunana Adamu Magaji muhammed wanda yake aiki injiniya na waya nan a Kinyele Ibadan. Bana ka kai ɗinki ga tela? Na kai ɗinki tun tara ga watan azumin nan da muke ciki amma ko yau da labe na bata shagon telan nan ban ma iske shi ma ban same shi ba ma a gurin ballanta ne ma an yi wata magana amma na ga yadin a sarkafe ya yanka bai ko yanka shi bai ma fito da shi daga cikin leda ballanta ne ma an ce an yanka shi shi yanzu ya rage yan kwanaki kaɗan kafin sallah kana ganin cewa za ka sami wannan ɗinkin to gaskiya a basa dai yadda nake ganin tattakin sa ba lallai wani a ce ya ɗinka mun ɗinkin nan sai dai ko bayan sallah in yi hakuri kawai ma dai tabbas gaskiya na na shiga zulumi na cikin damuwa tunda bani da wasu kayayyaki ma daman masu ƙwararru da zan sa dan sallah kawai sai dai in wanke dai wanda suke jikina kawai mayar in tafi idi can baya ka taɓa tuntuɓar sa game da donkin. wajen zuwa na uku zuwa na uku gurinsa kuma na ɗauki kashi na bashi kuɗi hannu na bashi to me yake gaya ma to sai dai ya ce mun in Allah da ka je ka dawo in an jima kaɗan zan yanka kaza kaza kaza waye Hassan Umar Tambuwal murar Amurka daga Ibadan a Najeriya a gaida Hassan Umar Tambuwal to yanzu kuma sai labaran wasanni daga bakin Redwan Abbas a Ghana wasanni a takaice wasan kasar Ghana Sam Johnson ya shawarci kocin Black Stars Chris Houghton da ya ƙara sanya ido sosai akan 'yan wasan Ghana da ke wasa a cikin gida har zuwa ƙananan ƙungiyoyi domin fitar da ƙwararrun 'yan wasa masu ƙayatarwa. An naɗa wannan tsohon kocin ɗin Newcastle United ne domin ya jagoranci Black Stars bayan faɗi tashin da Black Stars ta yi a gasar cin kofin duniya. Babu wani sunan ɗan wasa na cikin gida da Hampton Martin ya kira a cikin tawagarsa ta Black Stars na farko amma ya tabbatar wa 'yan gane kudurinsa na kallon wasanni na cikin gida domin duba irin 'yan wasan cikin gida waɗanda suka cancanci su taka leda a Black Stars a nan gaba kocin mai shekaru 64 da haifuwa ya tsaya tsayin daga kan kalamusa kuma ya kasance a cibiyoyin wasanni daban-daban a na baya-bayan nan don kallon wasanni a gasar premier league din ghana tsohon kocin din black stars in kasar ghana kwesi apia na tattaunawa don zama sabon mai horar da kungiyar asanti kotoko kamar yadda kafafen yada labarai na kasar suka ruwaito a halin yanzu kungiyar ta porcupine warriors ba ta da wani koci na dindindin bayan korar sai da zebo dalilin shan kashi da ta yi a hannun midiyama sc da cibiyu da nema a filin wasa na baba yara stadium Abdulgazali ne yanzu haka ya kasance a matsayin mai koyarwa na riko sai dai an rawaito cewa fiya ya ci mai yarjejeniya bisa ka'ida da kilabin bayan amincewar ya wasu afansa babban jami'in gudanarwa na kilabin afiya ya kasance ba shi da kilab tun barin kamfan soka academy a farkon wannan shekarar sussumin wannan shekarar ya nemi aikin black stars amma a kan naɗa chris hopton a gabansa afiya dai na da kwarewa sosai a harkokin gudanarwa ya korar da black stars a gasar cin kofin kasashen afirka sau biyu da kuma gasar kofin duniya ta fifa a brazil tsohon dan wasan black stars in ghana kuma fitaccen dan wasan bayan muni samuel osai kufo ya yi murabus daga mukaminsa na mamba a kwamitin gudanarwa na black stars a santi chema ya bayyana kakakin wato hukumar kwallon kafar ghana ya bayyana cewar osai kufo ya sauka daga mukamin samun nasa ne domin mayar da hankali akan aikinsa na shugabancin kungiyar ƙwararrun 'yan wasan ƙwallon kafa na Ghana PFAG. Gaskiya ne Sami Kufo ya yi murabus a matsayin mamban kwamitin gudanarwa na Black Stars ya yi murabus kafin wasan Ghana da Angola in ji Asantichum a wata hira da Max FM da ke a nan birnin Accra ya kara cewar ya shaida wa GFA cewa yana son mayar da hankali kan aikinsa na PFAG. Dan wasar gaba na kasar kasar ghana joseph pencil ya taka rawar gani a kakar wasa ta bana inda ya zarce dan wasan nigeria victor osimhen da na liverpool muhammad salah dan wasan mai shekaru 25 ya kasance mai yawan kwallaye da ya fi kowa da taimakawa idan aka kwatanta da kowane dan wasa na afirka a kakar wasa ta bana wadda hakan ya sa ya yi fice a belgium haskawa da pencil ya yi ya kai shiga lashe kyautar gwarzon dan wasa da ya fi saura haskawa da kuma zira kwallaye a wasa wasan da Genk ta doke Anderlecht da ci biyar da biyu ya kuma ba da taimako a wasan inda ya kawo jimlar yawan kwallaye da ya ci a kakar wasa ta bana zuwa kwallaye 27 masu ban sha'awa da kuma taimakawa a duk gasanni da wannan muka yi so karshen labarin wasannin Radwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. Madalla an gaishe ka a Abbas. Ya gaskiya na nuna sosai cikin wahala da talauci abinda ake ce ma bakin talauci ja duka na ranci tunda uwata ta kai wannan makarantar ta kama hannuna ta ba yar uwana ta ce ta rike ni ban kara shiga makaranta ba har rayuwa na girma da dorina ake mini bulala mai baki biyar wato in yaran sun yi barna in na ce ba ni ba ni ne shi an min bulala kowane walakanci zaki ga gidan aure wani ya riga ki ganin shi tunda aka kai ni wannan wannan ɗakin nan aka zo aka doki katifa na kwana kan tabarma da mijin aure na shekara da ya ishirin da biyar ni ke biyan kuɗin ɗaki zan yi tallan duba kaina in biya kuɗin asibiti in biya kuɗin ruwa in biya kudin laiti in biya kudin daki in kuma nemi abin da idan na haihu zan cire kaina asibiti in kuma nemi abin da ina haihu zan sayi rago in bayar a ce mijina ya sai ai sunan ya na dafa wake na kudaya. mayaka na kuma dafa wake na kuma aza wake ina tallan na kuda saboda ina neman kudin da dan je asibiti kallabin shirin na wannan makon fatima muhammad watara da ake wa lakabi da dangana sabili da kalubale da ta fuskanta a rayuwa kada ki bari a baki labari ko kuma ki zama 'yar kallo ke ma kina iya shiga wannan shirin murya amurka duniya a tafin hannunki mata kuna kokari yau ina ce da ku bulldozer Usman Memorial Islamiyya School Loddo. Bismillahirrahmanirrahim. والريحان فبأي المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرجان masha Allah karatun alkur'ani mai tsarki kenan muka saurara yanzu kuma sai labarai a takaice. To binta a takaice dakarun bangarorin hamayya da ke yaƙi da juna a titunan babban birnin Sudan sun ayyana wata sabuwar yarjejeniyar ta wuta ta tsawon sauyi 24 a yau Laraba bayan kasawar irin wannan yarjejeniyar da aka kulla a jiya. Rundunar sojin Sudan da rundunar tsaron ƙasar ta RSF duk sun bada sanarwa kowannensu cewa za su yi biyayya da kuma mutuntawa ga yarjejeniyar ta tsage ta wuta ta wucin gadi kamawa daga karfe shida na yamma agogon kasar wato karfe hudu na yamma agogon gmt amurka ta bada sanarwar wani sabon tallafin soji na dala miliyan 325 ga kasar ukraine a yau laraba a wani shirin tallafin da ake sa ran zai hada da karin makaman atilare da manyan rokoki a yayin da ukraine take ci gaba da bukatar makaman atilare masu yawan gaske sabon tallafin na yau talata ya kasance karo na 36 na amincewar shugaban kasa domin fitar da wasu kayan aikin soji daga taskar ma'aikatar tsaro shugaban koriya ta kudu kim jong-un ya ce kasarsa ta kera tauraron dan adam na leƙen asiri na soji irinsa na farko a duniya kuma yana shirin kaddamar da harba shi a wata rana da ba a bayyana ba kamar yadda kafar yada labaran kasar ta bayyana a yau laraba gwajin makamai da rokoki da suka gabata sun nuna alamun cewa koriya ta arewa na iya harba tauraron dan adam zuwa sararin samaniya to amma kwararru da dama na ta babar ko tana da ingantattun na'urorin ɗaukar hoto da za su iya amfani da su domin leƙen asiri daga tauraron dan adam india ta kama turbar kasancewa kasar da ta fi kowace yawan jama'a a duniya inda za ta zarta kasar china da yawan mutane miliyan dubu biyu da wato miliyan biyu da dubu ɗari tara ya zuwa tsakiyar shekarar nan ta ashirin da uku cewar wasu alkaluma da majalisar ɗinkin duniya ta fitar a yau laraba. To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe don Allah ya kai mu za wasu abokan aikin mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe 5 kina agogon Ghana. yanzu a madadin murtala faruk na da ya taya ni gabatarwa da kuma dadi balawai da ya bada umarni da injiniyan mu na yau ni ce taku binta suleiman yadda nake muku fatan alheri daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ku kwana lafiya ma'asalam.